الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المحافظة على رأس مالك يا كي ɗalibi ka kiyaye jarinka shine rasu mal jari me sunan jari da turanci capital me profit kuma capital profit to Rasimalika. ka kiyaye capital ɗinka to menene capital ɗin gashi ya sa shi a cikin bracket shine sa'ati umrika awannin shekarunka da rayuwarka alwaktal alwakta littafsil fakun hilfa amalin la hilfa wa hilsa ma'amalin معمل لا wa samarin وسمر فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومساقفة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومكتمل ومقتبل العمر ومعدن الآفية فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن, التنا... عن... عن... عن الالتزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال كنت san daman shi wannan littafin malam yana da karfin luga bakar yana da luga cikin malaman saudi yana cikin malaman da suna da luga in kana karanta littafansa za ka samu luga eh, akwai girama mai karfi eh, akwai wahala kwarai kuwa alara على Sa'a ce ساعات عمرك waktal الوقت للتحصيل ya kai ɗalibi ka yi ƙoƙari ka yi amfani da lokacinka yi amfani da lokacinka ya maimaita ne don ƙarfafa zance littasili wajen neman ilimi tahsil neman ilimi fakun hilfa amalin la hilfa batalatin wa batar kada ka zamanto ai kasance hilfa mai kawance da aiki hilf wulla kawance eh hilful fudul hilfu kaza da sauransu ka zama mai kulla kawance da aiki

in an ce alhilsu a larabci ana nufin mulazamatu shay ka lazimci ma'amal aiki da wurin aiki kullum ya zamanto kai kana wurin aiki mai aikin ka karatu karantarwa lahilsa talahin wa samar ba wai ka lazimci wurin wasa da hira ba tala wasa da wargi samar hira ina masu zuwa gurin indomi suna cin indomi wai ya tafi hira wai ɗalibin ilimi ga kayan littafi ya zo neman sawai wai yana gurin indomi wai dare ya wai zai je ci indomi ya dan karasa hira ko yana ina wai ya tafi wai majalisa wai yana da majalisa inda suke hira ɗalibin ilimi la ai ka kauce hanya wallahi ina falhizu alal waqt ka kiyaye lokacinka bil jiddi wal ijtihad da kokari da shahadi wa mulazamati talab ka lazimci neman karatu duk inda aka ganka kana neman karatu ne akwai lokacin da fa kai za ka yi ta bayarwa akwai lokacin da za ka zo kunun za a yi cinturun da kai za ka yi ta bayarwa da haka kafin ka zo lokacin bayarwan ka lazimci karba duk inda ka samu ka karba kana tarawa kamar mai kuɗi da baya gajiya da tara kuɗi wa musaqafatil ashiyakh idan an ce musaqafa kun san saqafa samun saqafa kai tattauna da malamai dan ka fitar da ilimi ka karu akan iya fassara shi da mukhasama ko musafana ko musafana ni musaqafa duka in an ce musafana to ka mai ɗiban karatu eh, mai kwasan ilimi a wajen malamai walishigali bil ilmi qira'atan wa iqra'a ya talibi ka shagaltu da ilimi wajen karatu da karantarwa ka ji fa kada ka zo kullun ka loda ba inda kake zubarwa la ka ba kai ma ka bayar mota malam da bature dole sai dai mata salansa ko ba gane ba idan aka zuba mata mai ta sha bakin mai ta sha fetur dole in ta sha wuta sai ta da wani abu idan ku aka toshe salansa ta tobi ga za ta yi to haka karatu yake in ka ɗebe shi ba dole sai ka abin nan kai dan adam da Allah ya halice shi in ya ci ya ci ya ci sai aka masa gurin zubarwa akwai gurin zubar ruwa akwai gurin zuban mai kauri <laughs> ko ba ga mani ba haka ilimi yake na'am wai sai ya samu kafa wanda zai iya kowane ilimi kai ko me sai ka samu wanda za koyawa ko me ko mun karanci ko fatiya kaɗai kai to ai ka samu wanda za koyawa fatiya ko ƙananan yara ko yan uwa ko dangi Na wadai gaske a wani wurin ake magana a kai shi na ita ka san shirin harkar koyarwa shi ne inda mutum ya su majalisa ya shige ta to shi kenan fa eh to wannan kuma wani abu ne daban shi dan wa yana magana akan cewa kada mutum ya ji wannan kuma tunda ya shiga harkar koyarwa shi kuma ya daina zuwa ya karatu to wannan kuma ai zaluntan kai ne dan kana zuwa ai shi aka ce shi yasa yake cewa me wal shigali bil ilmi qira'atan wa iqra'a takra wa tuqri takra wa tuqri tafham wa tufhim tasma wa tusmi ta'lam wa tu'allim haka ne to dole su rinka tafiya kenan kana karbowa kana bayarwa kana karbowa kana bayarwa yanzu da yawa a cikin ku akwai waɗanda sun je unguwarsu sun je majalisun su dole a cire musu takalmi dole a gidan masu dole a abin ko ba ka bane to ya dauka ya bayar ya dauka ya bayar haka ake so qira'atan wa iqra'a wa mutala'atan wa tadabbura kana mai tala'a tala'a leƙawa ga tadabburi tunani da lura wa hifzan wa bahsa hadda da bincike ya salama. malam dole sai ka hadda dole sai ka je ka tarar da wani hadisi ka haddace shi dole sai ka rike wata waka cikin waƙoƙin malamai dole wata magana ta ibn al-qayyim ko shekul islam ibn taymiya sai ka haddace ta kar kurin ka rinka haka kawai ya zama kana da wani abun da kana haddacewa ko ko istilahat na malamai wani ya ce kaza yana nufin kaza wani ya ce kaza yana nufin kaza in fa kana so ka samu ilimi a gajeren lokaci sannan kuma bahas me bahas bincike dole wata ranka ce kai bari ka je ka tattara littafai ka nemo bukhari ka sa a gaba ka nemo muslim ka sa a gaba ka nemo abu dawud ka sa a gaba al'aunul mabud ka sa a gaba kana binciken wani hadisi mai malamai suka faɗa a sharhi dole sai da ba'asi dole sai ka nemo me yasa wancan hadisi ya zama mai rauni me yasa ya zama mai kaza duk ɗalibin da baya bincike to jamid ne daskararre ne sai da karatu shi ko baya yiwa sai da sayan littafi eh a ta kwarai kuwa sai da sayan littafi da sayan kwamfuta la ma fi auqati sharhi shababi mala yace ina ma musamman ma lokacin da ake cikin wato ganiyar samartaka shine sharhi shabab ay rayan shabab sharh ray'an ma'ana me yake nan ganiya a eh, lokacin da kake ganiyarka ta samartaka wa muk tabalil umr lokacin da kake fuskantar rayuwa yanzu kenan jini a jika wa ma'adanil afiya lokacin da kake cikin lafiya kana da isasshen lafiya fagtanim hadhihi al-fursa al-ghaliya kayi amfani da wannan opportunity shine fursa dama al-ghaliya mai tsada litanala rutabal ilmi al'aliya dan ka samu rutab matsayi da daraja na ilimi madaukaki fa innaha waqtu jam'il qalbi lokacin samartaka ai lokacin ne da zaka hada zuciyarka washima'ul fikr kuma lokaci ne da zaka hada tunaninka liqillati shawaghili saboda karancin shagulgula wasawarifi da kuma abubuwan da za su kautar da kai akan karatun kenan ɗalibi kai ka bari ka zama mai shagulgula da yawa kar ka bari ka zama mai sawari abubuwan da za su rinka kautar da kai daga karatunka an iltizamatil hayati Kama irin abubuwa da suka zamanto na rayuwa iltizamatul hayat abubuwan da za a lazimta maka na rayuwa yau da gobe wattara usi daga ri'asa ne shugabanci da zarar aka nada ka zama shugaba ka zama jagora akan abubuwa to an dora maka nauyin da in ba sa'a kai ba karatu ba sai kai da gaske wal khiffati dhahri wal 'iyal ya salam fi rayani shabab ya lokacin da kake cikin samartaka khiffatu adh-dhahr gadan bayan ka ba nauyi ko ba ka bane ba mata ba ɗa ba ɗiya ba ka da kowa mm. kurin kai ta karatu waliyal iyal babu iyali shi sa na umar yake cewa radiyallahu anhu tafakkahu qabla an tusawwadu ku nemi ilimi ku yi karatu kafin a nada ku zama shugabanni li'anna al-insana idza sada kasurat mashakiluhu dan adam idan ya zama shugaba yana shugabanci ta matsalolinta da mushkilolinsa za su yawa wa kasurat afkaruhu wa tafarraqat wa tamazzaqat azaimuhu tunaninsa zai baje ya watsi saboda nauyi yana kan kokarin ya je bari ya je karatu ya hadda ya haddace wani abu sai a zo a ce a ah, ai malam da Allah muna da matsala yanzu akwai wata gawa da ana na ana jiran kai zaka mai sallah shikenan dole ka tafi in baka je ba kuma akwai matsala a ah, ai an samu matsala dole zaka je kai sulhu a wajen can aiki alheri ne wannan amma kuma wannan ma aiki alheri ne daka ka yi ƙoƙari ka yi shahadi da himma tun lokacin da kake da lokaci da dama wa amal wabhath yi aiki ka yi bahasi ka bincike kame da littattafai sune wurin karatun ka, maktaba kana da alaƙa da ita idan ka saba za ka huta ka zamanto mai bahasi murakkas mana kana bincike akan abu guda duk abin da ka sashi a gaba za ka yi bincike akan shi ba ka iya yanke shi sai ka kammala shi kuma kana duba abin da ya fi komai muhimmanci malil mu'ili walil awali innama yas'a ilayhin al al-faridu kuna da shi malil mu'ili walil awali innama yas'a ilaihin Faridun faridu nan wata magana ne yake faɗa wannan harka ta karatu fa gaskiya ba ta mai almu'il ba ne almu'il allazi kasurat iyaluhu harkar neman karatu da bahasi da bincike domin ba ta mai tarin iyali ba ne gaskiya tari al al-mu'il dole ya zama tari ba mai iyalin kaɗai ba ai akwai masu iyali sun yi karatu an ce tari wanda suka yi masa yawa nauyi ya yawa shi ne ake ce da shi al al-mu'il kar wani yana niyan an dan sa masa ranar aure kuma yana son karatu a kashe masa himma ba ya fara za su kuka me <laughs> ko gaskiya ne shine mawaƙin ya faɗa ya ce malil mu'ili walil awali innama ko ba ka bane to me al'awali al'awali jamu aliya me al'aliya mutane manya maɗaukaka masu matsayi karatu ba na mu'il bane ba kuma na awali bane shugabanni ya salama. ما للمؤيل وللأوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد الفريد الفارد kwaya ɗaya taktilo wanda ba shi da kowa shi yake ƙoƙarin ya je nemo karatu kuma ya tasiri to wannan dai ba yana nuna cewa mai iyali da yawa karya karatu ba amma dai ana nufin wanda yake da iyali da yawa gaskiya shagulgulan safa suna da yawa ko kuma bai fara ba sai dai tara iyalin li'anna al bashar ko mutum dan adam ne ko ba ka bane kuma ataqa mahduda karfinka da ikonka yana da iyaka gaskiya idan ka zama mutafarrig in dai mutafarrig ne baka da wasu abubuwa masu nauyi to faltakun mutafarrida to ka kaɗaitaka ka je kai ta tara karatu kana bincike sannan kuma ba ana nufin cewa wai babban mutum mai sarauta ko mai matsayi baya karatu ba yana yi wallahi yana yi ana iya samun ɗaiɗaiku amma dai majority mafi yawa wanda bai tara nauyin iyali in dai bai yi karatun ba to da wahala dai ya to mai tarin ilimi da zai yi fice a ciki ka gani yanzu ko masu riwayar hadisi malam marwaita babban riwaya marawi cikin maruwaita ana bashi alkalanci a ƙarshen rayuwarsa sai ka ji ya shiga cikin waɗanda sun samu ikhtilati ko wanda sun samu rauni a haddarsu wai me saboda ya zama alkali a'a ba wai kurum zama alkalin ba saboda duk alkali yana buƙatar lokaci da fama da jama'a ya kai ko ba gaba ne zafin kai yayi yawa to wannan shi yake masa illa har ka ga da hadisin da fika ne sai a ce yanzu dai gashi dai gashi nan ne alkali kaga alkalanci ai aikin Allah ne da haka wannan harka ta mutum ya zama malami mai karantar ana buƙatar tun yanzu ya mata gini wallahi lalle kam tabbas yanzu akwai 'yan mata tabbas kuma mabukata wallahi musamman yanzu yaro saurayi matashi mai addini ai farin jini ne da shi ai kowa so yake ya baka yarsa amma kura ce suna rataya maka ita sai abin da Allah yi Allahumma illa akwai wanda Allah ya sare musu sun yi aure din na faɗa kuma zan faɗa nan gaba babu cin karo tsakanin yin aure da hana karatu akwai wanda yake yin aure ya zama muwaffaq Allah ya datar da shi yayi auren kuma ya yassare masa hanyar gudanar da auren bai da matsala to wannan zai yi karatu na cin kaca amma wanda yake aure yana to hasbunallahu wa ni'mal wakil inna lillahi ina za a samu masara yaya za a ina za a murza kuma yanzu auren yanzu kana yi yanzu innan 2013 innan tana dab da shiga suna liƙa maka wata 1 January. bi idan Allah ta'ala baɗi'uwar haka kafin ma aji ko kaga ku biyu ne ta oktoba ba? to wallahi kun zama ku uku kun zama ku uku kuma wannan yaron dan jaririn da kake gani ina tabbatar maka wallahi wani lokacin sai ya ci abin da ba za ka ci ba kai <laughs> ko bari zai shiru kada a ce ko ina tsoratar da mutane ne kaji kaji wani tsiya da masu haya suke yanzu wai sai a zo a kara ma a ƙara ma kuɗin haya wai mai dalili wai siminti ya tashi yanzu mai alaƙar ƙarin kuɗin gidan haya da tashin siminti lillahi rasuli <laughs> to duka musamman a wannan zamani namu akwai bukata mutum ya yi wannan lura za ka yi aure yana da kyau ka yi amma ka san wani saiti za ka yi kuma ka duba irin matar da za ka aura mai taimakon ka ne akan karatun dan akwai wanda gaskiya fa bara ma ta barka je makarantar ba Allah ku kura ce gam za ta rike ka malil mu'idi walil awali innama yas'a ilayhin al faridul faridu wa iyyaka wa ta'miru taswifi ala nafsika malai yace kai kai nesa da shugabantar da taswifi shine ta'mir daga amir ne ta'mir taswifi kame da taswif saufa sai nan gaba sai nan gaba kada kame da rayuwarka komai a nan gaba ne ce qur'ani a daga baya zan hada ce a ka hada ce alfiyatul hadith a daga baya bai bai kuniya ka hada ce a zan hada ce nan gaba tashi ke sallah a sai nan gaba yi kaza sai nan gaba a wannan tamiru taswif ala ka kenan fala tusawwif ba fa fala ta tasawwaf ba fala tusawwif kada ka rinka saufa saufa nan gaba nan gaba linafsika ba'da al-faragh min kaza bayan na gama kaza zan yi kaza sai in na gama kaza kawai duk abin da ya kamata ka shige shi ka shige shi da tsari amma wa ba'da taqa'udi min al-amali hada karka ce a sai na yi ritaya shine taqa'ud ni gaskiya zan yi karatu amma sai bayan na yi ritaya a karam kalla za mu dawo makaranta amma ba zan yi ritaya tukuna. aka zai gaya ma irin mai sarati tinin nan ne eh, eh ko sai ya gama digiri din sa zai dawo makaranta kana gama kuma masta za ka tafi daga masta kuma sai dalin daga dalin kuma sai fa'un daga fa'un kuma sai kabari <laughs> kada ka ce wai sai kayi taqawudi min al-amali وهكذا بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني maza kai كي ماذا كي رقاي شيني البدار كي رقاي kafin maganar wannan mawaƙin bawan Allah ya gaskata gare ka min bani kain daga kabilar bani kain sunansa hanzala ga abin da ya ce هانتني هانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيد هانتني هانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيد قصير الخطو يس يحسب ديكو قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي wannan bawan Allah Abi Tahan al daga kabilar Banu Qain yace hanatni haniyatu dahari yace mai gajiyarwa na zamani ya same ni ya riske ni kalmar hanatni ana nufin yana nufin girman shekaru kibaru sinni girman shekaru da yake samun mutane a wannan zamani ya same ni na tsufa hanatni haniya tuddari hatta na tsufa na gaji hatta har da ka anni khatilun adnu li kai ka ce da ni khatilun mutum ne da ya wato in mutum ya tsufa ba yana nokewa ba mai karyayyen baya ya karya baya shine khatil a larabci wanda ya karya bayansa yana sunkuye don ya kama abin farauta baya son abin farautar ne ya kama shi ya gan shi misalin kaga zomo kana so za ka kama shi kaga kuregi ko tsuntsu kana so kama shi ai ba a tsaye kake tafiya ba ya kake yi khatil kake yi me kake yi khatil kha kha khatil to wanda ya sunkuya yana lallabawa shine khatil to ya ari wannan kalmar ne ya nuna cewa kai girman shekaru na zamani ya kama ni har na zama kamar khatil mai khatil wanda ya sunkuya ya karya bayan bayansa yana lallabawa dan ya kama wani abu amma ni ba wani abun zan kama ba tsaba tsufa ne kurum nam eh kamar kaga da ya kifa ya sunkuya ba to shine wanda wannan yake fada shi Abu Tahan Al-Qaini hanatni haniyatud dahri hatta Ka'an ni khatilun adinoli saidin. Kamar ni khatil ne, kamar wanda ya sunkuyawa bayan sai kadiyi ne. Adinoli saidin na sunkuyawa dan in kamo abin farauta. Ƙasiru lkhaturi ya hasibu mara ani. ina da ƙarancin taku a hankali nake takawa saboda na su shine kasir mai gajeren taku wanda yake da sauran karfinsa ba shine yake sauri yip yip yip yip ba to ni kasirul khatwi ne me al khatwi step stepin shine al khatu taku na karami ne gajere ya asimu marani wanda ya ganni zai tsammaci walastu muqayyadan anni qaidin yani ma yasibu marra'ani muqayyadan kenan wanda ya gani zai tsammanin an ɗaure ni ne an ɗaure min bayana amma yadda al'amari yake walastu muqayyadan walastu anni muqayyadan bi qaid ni ba a daure ni da komai ba tsabar tsufa ne kawai kama ni to wai malam so yake cewa da kai kai ka daina cewa saufa saufa nan gaba zan yi abu kaza gobe zan yi abu kaza har ka kai lokacin da maganar abu tahanil qaini ya tabbata a gare ka kaga wannan in wannan abun ya tabbata gare ka kuma da karatu za ka حنتني هانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لسيد قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي هنتني حانيات الدهر حتى هذا كأني خاتل أدنو لسيد قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي تكي ماذا كي كرتوك فوانا زامني زومك ولست مقيدا هو مقيدا زي زمان eh anni bi qaidin ni ba abun daurewa bane da wani abun daurewa Allahu alladhi khalaqakum min da'afin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا هو الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبا ذكر أرحفصني كو ضعف akwai riwaya yana cewa da'uf ko ka ce da'af ku je ku ji man shawi da da'uf ya karanta haka ne? na'am do'of do'of do'of mai shawi ina gaya maka cikin riwayoyin habsu yana karanta kala biyu ne akwai riwaya biyu a habsu a kirar habsu ko ka ce Allahu alladhi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa ko ka ce Allahu alladhi khalaqakum min da'fin duk kuma a kirar hafsu din fiska biyu ce sai ka zaba rabbi inni وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا kun ji wannan abu kaulu abu tahan alkaini ko to Allah samu yi karatu kafin lokacin yazo zo wa qala usama ibnu munkid ga usama ibnu munkid ya faɗa kamar yadda ya a cikin kitabul aitima ma'a samanina asaddafu fi jasadi wa sa'ani da'afu rijli wa yadi إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش كخط مرتعش الكفين مرتئد فأعجب لضعف يدي أن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد فقل لمن يتمنى طول مدته هذه أواقب طول للعمر والمدد فإن ألمت فإن أعلمت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم ما أسمى نين آثى الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي واضطراب واضطراب هذا اضطراب بني واضطراب واضراب واضراب يديني واضراب يدي إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتئش الكفين مرتعد فعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد فقل لمن يتمنى طول مدته هذه يعني هذه نعم، نعم. هذه أواقب طول الأمر والمدد فإن أعلمت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العالم يا يعني كريم أبو سامح ابن منخج يكي ما لما الثمانين asa dha'afu fi jasadi ina shiga shekara tamanin rauni ya zo ya lalata min jikina kalmar asa a larabci tana nufin afsada ma'asama ni na asa dha'afu fi jasadi ina shiga shekara tamanin da'af rauni ya lalata min jikina wasani dhafu rijli wa yadi ya munana min raunin kafata da rawar hannuna ko da bugun hannuna na yi shekaru tamanin kafata ba ta iya tsayawa hannuna baya iya tsayawa yana ta karkarwa saboda shekaru idza katabtu fa khatti khattu muttaribi inda na zo rubutu to rubutu na kawai irin daidai yake da mai rawar hannu karkarwa shine idza katabtu fa khatti khattu muttaribi ka khatti murta'ishin كفين مرتعدي كخط مرتعش معنى كخط كمن ربوت ودي مرتعش الكفين وان دا تافن هنن سينا روا مرتعدي هنا كركدوا ربوتونا كمن ربوت ودي هنن سروا يكي كما هنا كركدوا اذا كتبت فخطي خط متربي كخط مرتعش الكفين مرتعدي فعجبت li da'afi yadihi an hamliha kalama kai mamakin hannuna raunin nan da yake da shi amma wallahi ina rike alkalami duk da wannan raunin yace ina rike alkalami hadi awaqibu tulil umri wal madadi okay min ba'di hamlil qana fi labbatil asadi Allahu akbar yace yi mamakin hannuna yanda yake rike alkalami a wannan yanayi bayan da hamlil kana mun rike sanda shine kana in an ce kana larabawa sukan ce da khashaba ana nufin kana fi labbatil asadi nawa muke zuwa mu je daji mu samu labba wuyan zaki mu ta jibga masa sanda bayan da mun rike sanda mun daki wuyan zaki kenan <laughs> an yi jarunta da faƙun liman ya tamanna tula muddatihi gaya wanda yake neman Allah ba shi nisan kwana da tsawon kwana gaya masa gaya masa ni dai na ɗanɗana hadi awa kibutulil umri wal madadi wannan shine ƙarshen tsawon rayuwa shine wal madadi duk tsawo ne kawai don waka ne kawai tulal umri wal madadi a ja maka rayuwa a tsawaita maka gashi na yi nisan kwanan ina son karatun rubutun baya iya yiwa wai so yake ce malam ka yi rubutu tun kafin hannun ka ya fara rawa rubuta littafi tun kafin hannun ka ya kasa rubutawa tsaya kiyamun laili tun kafin ka kasa tsayawa fa'in a alam al-bidara murta'id daga irti'ad karkaduwa eh ina eh, ya ce faqul liman yatamanna tula muddati mun yi wannan hadi awaqibu tulil umri wal madadi <coughs> fa in alamta al in Allah ya sanar da kai ka san amfanin yin abu da gaggawa da wuri tun kana yaro fa hadha shahidun minka ala annaka wannan shaida ne gare ka sani cewa ta amilu kibar al himmati fil alami lalle in Allah ya baka wato al gaggawa kai abu tun kana yaro to lalle ka samu kibar al himma eh ka samu babbar himma shi yasa wani malami ya yi littafi ga shi nan sunansa uluwul himma uluwul himma zan karama muta muku kwantan ɗinsa ku ji me yake ciki wannan akwai karatu a nan ɗalibi yana da kewa yana da uluwul himma ɗin dan da kaji wani gyangyaɗi gyangyaɗi sai ka ɗan buɗe ka karanta shafi biyu uku sai ka ka miƙe alhamdulillah kaji maza nan za ka ji maza nan za ka ji maza su waye maza masu karatu Su waye maza masu yaƙi masu jihadi ba masu cin wainar kwai su kwanta ba ya haramai haramaini lau absartana la'alimta annaka fil ibadati tal abu ya haramai haramaini lau absartana da ka gan mu lokacin muna filin daga la'alimta annaka fil ibadati tal'abu wallahi da gane kai sallar ma da kake wasa kake kai da masallaci kake kurin Allahu akbar kai rukuyi je ka can gurin ibadan gaskiya to ma samani na asaddafu fi jasadi وساءني ضعف رجلي والضراب يدي كذا مشي إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتئش الكفين مرتعد فأجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد فقل لمن يتمنى طول مدته هذه أواقب طول الأمر والمدد فإن ألم فإن ألمت البدار فهذا شاهد من ya kare ne dole sai ya kare shi ma eh kamar ma ba ma ba bane bai yawwa wa ni dai na sha wahala abin da ya bane nan mun huta wallahi ka ba mala ga abin bai kimtsu Shi ke nan to wannan kenan amfani wannan ya koyan wani dalibai mutum ya samu irin wannan ne ya rinka dan haddace shi lokaci lokaci zai taimaka kwarai da gaske eh kwarai da gaske ya ishe ka unwanin wa'azi abu na 36 ijmamun nafs me ijmamun nafs ba warai hutu ba warai hutu shine ijmam eh kace kaman kace bawun nafs arraha ko rahatun nafs ijmam mala yace kudh min waqtika suwai'ati suwai'atin تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة fa innaha tamallu kama tamallu al-abdanu ijmamun nafs ba wa rai hutu kuma duk da aka ce ka ta karatu kuma ba ce ka je kashe kanka ba khuz min ka zaba ka dauka cikin lokacin ka soyat wasu yan awowi tujimmu biha nafsaka wanda za ba wa ranka hutu fi riyadil ilmi a wajen harka ta ilimi ko karatu shine riyadil ilmi dausayi na ilimi min kutubil muhadarat wai hutun fa kaji ko malam in ka gama karatu ka turmizi su bukhari ka karanta ka yi ba to kuma akwai kutubul muhadarat as-saqafatul amma littattafai da suke dauke da wayewa na zamani kada dalibin ilimi ya zama Jamit. in an ce Jamit, Jamit. nanu la al-jumud al-kulli wai a daskare ki gaba daya ya san aya ya san hadisi ya iya fassara ya san da'ifi ya san sahihi amma ba shi da karanta affairs idan kai karatu kai karatu to ka ɗauki littattafan saƙafa littattafan da suke tattaunawa akan wayewa ta zamani ko da larabci ko da turanci wannan zai taimake ka a wajen da'awa sai ka ji mutane su fahimci cewa ka san me zamani yake gudana yanzu misalin malami ne ya zo yana wa'azi yana mala akar makallawa an ce a intanet ana kaza sai ce me intanet yanzu kaga wannan ta'an ne gare shi duk da cewa Allah bai ce abin nan intanet ko abunan nan ba amma ya kamata ka sani kar wani ya dauka kar ma in ba sa'a ba ka dauka intanet din wani littafi ne ka je kana references da shi a wataran ko kuma misali ai wani abu ya faru an faɗa a rediyo an yi kaza an yi wani abu na rashin mutunci wa musulmi an yi kaza kai kuma baka saurara baka da baka ma saurara kuma baka da baka labari la ina dole ɗalibi ya zamanto yana da mai sakafa wayewa ta zamani wanda zai iya kulla alakar abubuwan da suke faruwa da addinin da ya karanta ya zai gyara sayar da suluk da manhajin na mutanen da yake kira ina warai kuwa yanzu kawai misali an yi bincike akan wani kamar yanzu misalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan kuda. idan kuda ya fada cikin abin sha ka ya shi ko ka ɗauko shi ka ya shi sannan ka ka sha abu to ashe an yi research akan kuda to yana da kyau a matsayinka na malami kaga yanzu wannan bincike akan kudan nan dole dai ko dai da turanci ne ko da larabci to sai ka shiga inda aka yi binciken ka gano dan ɗabi'ar ɗan adam yana son ka alakanta masa nassi da abin da ya zo a zamani ba cewa ne kowane nassi sai an sama masa abokin tafiya a zamani ba to akwai littattafan da kuma waɗanda suna ba da saƙafa ne ba aya bane ba hadisi bane amma saƙafat ne to ka rinka bawa kanka hutu da karanta su ka gaji da karanta sun turmizi ina fata ana fahimta to sai ka je ka samu wasu littattafai wanda ake ce da su al-mulah littafan da suke kamar gishiri ne yawa wani babban malami sale ali sheikh mufti ne a ƙasar saudiya ya yi muhadara da ya ce alfarko bai na al'akt wal mulah irin littattafai haka akwai littattafai da daga ƙanana haka wadda na ɗan tarihi ne ko na ɗan bayani akan wani shaja'ar wani ko jarinta yana taimakawa baka hutun rai fa innal quluba yaruhu anha sa'atan fasa yuruhu anha lalle zuciya zukatan dan adam akwai bukata a rinka wato sama musu hutu lokaci bayan lokaci wa fil ma'thuri ya zo a cikin asar daga ali bin abi talib yace ajimmu hadhihi alqulub ku rinka hutar da zukatan ku mana ku rinka bawa zukatan ku hutu wabtahu laha tara'if hikma ku rinka nemo musu hikimomi na malamai yanzu akwai littafan da gaba akan hikam ne unwanul hikam ku rinka karantawa fa innaha tamallu kama tamallu abdan ali bin abi talib yace gangan jiki wannan zuciya fa tana gajiya kwakwalwa tana gajiya yadda ka san gangan jiki yana gajiya yanzu kai ta aiki tun da safe kai ta aiki zaka gaji ita ma zuci kwakwalwa kai karatu kai karatu zaka gaji malam zaka gaji قال الشيخ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ابن تيميه يا فدا الله مسرا ما في حكمه النهي عن التطوع في مطلق الاوقات ya yi bayani akan wai me hikimar da ta sa annabi ya ce a daina yin sallar nafila ta ɗauki a koyaushe me hikima bal fi nahyi anhu ba'd al-awqati masalihun ukhar min ijmamin nufusi ba'd al-awqat ibn taymiya yace bari dai hanin da annabi yayi na cewa sallallahu alaihi cewa kada ayi nafila a cikin wasu lokuta akwai maslaha daban ukhar min ijmamin nufus na bawa rayuka hutu ba da a wani lokuta min fiqalil ibada saboda ibada tana da nauyi kama bin naumi wa kamar yadda ana bawa zuciya da kwakwalwa hutu ta hanyar yin bacci ya halatta in ka gaji ka kwanta kai bacci ana samun bawa zuciya hutu da yin bacci ولهذا kala mu'adu? Mu'adu bin جبل yake cewa inni la tasibu naumati kama ahtasibu qaumati ni ina fatan Allah zai bani lada akan bacci na ma da nayi dan ni ina ganin baccin mumini ibada ne to ina fatan Allah zai bani lada naumati akan bacci na kama ahtasibu qaumati kamar yadda nake tsammanin Allah zai bani lada akan kiyamun lailina haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa wannan magana ta cikin majmu'ul fatawa Mu'az bin Jabal afwan bal kad qila amma ce ma an ce inna min jumlati hikmatin nahai ibn taymiya ce yana daga cikin dunkulallun maganganu da yake nuna hikimar da ta sa shari'a ta hana an tatawu'il mutlaqi fi ba'd al-awqati cewa kada a rinka yin tatawu'i nafila a koyaushe a wasu lokutan akwai nau'i na ijmamun nafsi fi waqtin nahai a hutar da rai lokacin da aka ce an hana to kaga ranka za ta huta an hana yin nafila lokacin da rana ta take to ka huta an hana yin nafila lokacin da rana take faduwa to ka huta ijmamun nafs litan li sala dan ka samu nishadi yayin da zaka sake yin sallah fa ha tambasitu ila ma kanat mamnu'atan minhu wa tanshatu lisalati ba'da ar-raha wallahu a'lam lallai yin huɗun nan nishadin nan zai baka imbisat me imbisat sakin zuciya yalwata jikinka ya zama mumbasit har zuwa lokacin da aka hana a yi sallan nan ya ƙare to za ka samu imbisat da hutu tanshatu lissalati da raha kuma za ka samu nishadi dan kayi sallah bayan kayi hutu wallawa alam haka ya faɗa cikin majmu'ul fatawa ashe wajibi ne mu sani cewa dole ne tilas ne mu bawa kanmu hutu lalle a matsayinmu na ɗaliban ilimi don hutun nan zai baka nishadi gaskiya shi sa hatta azumi aka ce siyamu da ka ne su mu yauman wa yuftir yauma wa inna li nafsika alayka haqqan wa li rabbika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan fa'ati kullu dhi haqqin haqqahu kowane mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa hadisin bukhari da muslim wannan hadisi ya zama mizani kenan ko ya zama sikelin da zai auna mana kai samu hutu lallai ranka idan ka shi yana abu kullun kullun to zai fita ma daga ran shi amma ana yi ana huta wannan abu ne mai kyau wale hada kanat al al-usbu'iyya akwai shi yasa aka samu hutu weekends shine al-utalu al-usbu'iyya weekends da isfa amma idan idan weekend ne to sai a ce al'utulul al'usbu'i al'utulatul usbu'iyya kenan hutun sati weekend hutu da ake bayarwa tullabi ga ɗalibai muntashiratan munzu amadin bayit wannan abu ne wanda yake ya yadu tun lokaci mai tsawo wa kana al'aghlabu fiha yawmul juma'a mala ce mafi rinjayen hutun da ake bayarwa ranar juma'a wa asr al-khamis da kuma la'asar ɗin ranar alhamis sai a ce ɗalibai a ta hutu tunda a huta ran alhamis da yamma a huta kuma ranar juma wa inda ba da yau sulata. wasu kuma suna ba da hutun ne ranar sulata. ranar talata wa yawmul isnin hutun su talata litinin wa fi idil fitri wal adha sannan ana ba da hutu a karamar sallah da babba min yawmin ila thalathati ayyamin daga kwana ɗaya har zuwa kwana uku wa haka haka dai abin yake gudana wa najidu zalika fi kutubi adabil at-ta'lim wannan bayanai na bada hutu malam abu ne da yake da asali ba wai malaman education kawai su ne suka wannan addini ma akwai shi za mu samu wannan bayanai a cikin kutubu ta'lim littattafan da suke magana akan tsari na koyarwa wa da littattafan da suke magana akan sira wa minhu ala sabilil misal ga misali littattafai adabul muallimina na suhnun da arisalar mufassala na alkabisi da ashaka'i annu'maniya da kuma abjadil ulum da kuma alaysa subhu bi qarib littahir bin ashur da fatawa rashid riza da mu'jamul buldan da fatawa shekul islam ibn taimiya duk waɗannan takaddu littattafai in ka je zaka samu wannan bayanai da malam yayi qira'atu tasihi wa dabti ya kai dalibin ilimi ka zamanto mai karatu na gyara in kai karatun kai gyara akan abin da yake kuskure kai a gare ka da kuma abin da ka samu na kuskure cikin littafi wa dabti da hadda da kiyayewa ihris ala qira'ati tasihi wa dabti ala shaykhin mutqinin yi kwadayi wajen yin karatu da zaka gyara mu'amalar ka ka gyara aikin ka ko ka gyara wani kuskure din a cikin karatu wa dabti da kiyayewa da haddacewa ala shaykhin mutqinin kai karatu wurin malami mutqini wanda ya iya duk wanda zaka yi karatu a wurinsa ka tabbatar ya iya abin da zai koya maka litamana min at-tahrif wat-tashhif wal-ghalat wal-wahm dan ka kubuta ka samu aminci shine litamana daga tarif canja ma'ana ko tasir duk kusan da juya shi canjawa da juya shi wal ghalati da kuskure wal wahami da wahami malamin da bai kware ba dole za a samu irin waɗannan abubuwan da yawa ba a ce fa malamin da yake da ilimi baya kuskure ba a'a ana yin kuskure ba wanda baya kuskure kullu bani adama khata hmm. wa khairul khata'ina at-tawwabuna duk dan adam yana kuskure mafi alkhairi cikin su masu tuba wa idza istaqra'ata tarajum al-ulama idan har zaka karanta ko ka karanta tarajum bayani akan tarjama da tarihin malamai wa bi khasatin al-uffadha minhum musamman ma'addata a cikin su tajid adadan ghaira za ka samu wani adadi ba kaɗan ba mimman jarrada almutawwalati fi majalisi au ayyami qira'ata dabtin ala shaykhin mutqinin inda zaka karanta tarihin malamai to zaka samu adadi mai tarin yawa cikin malaman akwai wanda yake jardul mutawwalat ina so ku fahimci me ake nufi da jardul mutawwalat yanzu kamar fatawul bari yana cikin kutubul mutawwala littattafai masu tsawo tafsirin imam al-qurtubi mutawwal siyar alamin nubala na imam al-zahabi mutawwal al-isaba fi tamyiz sahaba mutawwal littattafai manya manya volumes majmu'ul fatawa mutawwal sai rasul sana mutawwal duka waɗannan manyan littattafai ne to ana samun a tarihin malamai kaga malami ya karanta waɗannan mutawwala ɗin ya yi jardin su me ake nufi jardi ka karanta shi ka tsarge shi ka fitar da dukkan wani abu mai muhimmanci a ciki ka ware gefe ai eh, ta halilin matsalolin wannan mujalladi kaza a dunkule majmu'ul fatawa mujalladin ibn taymiya a dunkule khulasa samari yana ɗauke da matsala guda ɗari da kaza ta kaza ta kaza ta kaza ta kaza mujalladi na biyu yana magana akan kaza kaza mujalladi na uku wani jardul ke. kenan kaga wannan ai baya yiwa sai da karatun cin kaca haka ne ba da gingedi a gurin karatu ba jardul mutawwalat mana babban littafi ne za ka samu ka karance shi kai sa. ka tsarge shi gaba daya amma kar kayi irin ta malai kirma ka gama kuma tambaye ka waye sunan mai littafin kace ce wallahi baka sani ba <laughs> kun ji wannan za ka samu babban malami ya karance ya tsarge littafi ya karance shi tas fi majalis a 'yan zama kaɗan shine majalis zaman da yawa littafi kaɗan ne au ayyam ko 'yan kwanaki kaɗan kira'ata dabtin kuma karatu na kiyayewa ala shekhin mutukinin a gurin malami wanda yake mai itikani wannan yana da cikin fakarori masu muhimmanci gaskiya shine itqanul ilmi wa dabtihi dalibi yayi karatu ya haddace ya kiyaye kuma kai kokarin kai tarsikh ka tabbatar da shi a cikin kwakwalwarka cikin zuciyarka dan tarsikh din shine al al'ilmu. dan ka karanta abu ya wuce baka iya rike shi ba bai zama ilimi ba to amma duk karatun da zaka yi ya kai dan uwana ya kamata ka samu malami da yake haska maka hanya shi din ya san abin da yake kada ka samu ashekul mutamashikh an gane yawwa malam malam kawai wannan zai cutar da kai shekul mutamashikh shi ma bai iya ba rigar kawai ta malamai ya sa ba da itkani bai san kuma hanyar ilimin ba kawai dai tsautsayi ya sa ya zama malami a garin su kuma ana zuwa ana karatu haka yake ta kaba mutane an san hauka yake malamai sun san hauka yake amma dai yana ta yi kada kai karatu a gurin wannan malamin kuma ka lura kowane malami da abin da ya kware shi ba larura ne wai kowane malami ya zama ya iya komai ba yanzu ga akwai wanda ya kware a cikin hadisi amma in ka zo maganar nahawu gaskiya bai da rabo a ciki akwai wanda nahawu ba magana amma da zaka ce karanta ma qur'ani zaka ji abu ba daɗi akwai wanda kira a tilawa amma wallahi zaka ba shi hadisi ɗaya a cikin bulugul marami mai ingancin sa mai san shi ba akwai wanda ya iya rabon gado amma bai iya komai a mustalah ba kenan kowa da irin fannin da yake kwarewa kaɗan daga cikin malamai ana samu tafanninun wanda ya iya can ya iya can ya iya can yanzu imamu suyuti ya ce na iya komai a duniya amma ban iya lissafi ba ya ce ilimi dai na karatun addini komai na iya Allah ya bani ba da alfahari ba amma maganar lissafi la ban iya ba muhammadu aminu shinkiti mai adwa'ul bayan haka ce har ya mutu bai iya irga kuɗi ba bai san kuɗi bai san bambancin naira riyal ɗari biyar da ɗari biyu da naira biyar da naira goma ba bai san su ba mu yanzu akwai wani malamin da aka bashi dubu ɗaya bai santa ba wahala ma za ta sa ka santa wahala saboda su an ɗauke musu nauyi komi musu ake riga kawo masa za a yi abinci na gida kawo mai za a yi kuma suna gudu da kadan ya yadda da dan abin da za a bashi din irin su malik laif ibn sa'ad al-masri yake turo masa abin da zai masa sai ta yawo a garin madina ko takalmi bai da shi bai damu ba amma mu yanzu rayuwa ta juya za ka yi wa'azi je ka nemi kudin ka ba ka da kudi kar kai ma yi wa'azin kudin ka san yadda za ka yi al'ummar ba ta da tsarin da shirin da za ta iya daukan nauyin malamai su samu lokaci su ba ta ilimi su ba ta ilimi su ko malamai ba samu tafarruki ba iya yadda malami ya samu lokaci iya ilimin da zai baka iya karancin lokaci iya asarar ilimin da ta samu a wajensa aiki ma za ka zo kai ta nema maka rasa bura a baka ba kai malami ne saboda laifinka kawai kai malamin addini sai a ba wani mutumin banza aiki mai kun kai din a baka tun da kana taimakon al'umma an dan rage maka wannan amma ba za su baka ba kula da wannan wai ma kuma mai dan tsoka tsoka to wannan ma ba za ka samu ba malam ya ce fa haza oke na tsallake wani abu ne ya ce fa haza hafiz ibn hajar ga hafiz ibn hajar bari ku ji malamai rahimahullahu ta'ala kara a sahih al-bukhari fi asharati majalis la ilaha illallah sahih al-bukhari hadisi dubu bakwai da wani abu zama goma ya karance shi ba wai fa karatu yu ba fa karatu tu na fahimta zama goma wa sahihi muslim zama goma an ce kamar yanzu wannan zaman da mu daya gobe ma mu kara wani biyu kuma ashiru sa'at kullu majlisin ashiru sa'at alasan kowane zama awa goma goma sau goma nawa mi'atu sa'a gwada ka gani a awa ɗari za ka iya karanta sahih bukari zai ba idan boko ne ana yi wallahi tabbas ana yi in boko ne tabbas kin kaca ana yi wa sahih muslim fi arba'ati majalisa muslim ko da yazo kwana hudu ya buge shi kawai fi nahwi kwana biyu ma majalisi biyu awa goma goma fi nahwi yawmaini wa shay'in min bukratin nahar ila adh-dhuhr kwana biyu kawai karance muslim ka kara da da safiya da kuma zuwa yammaci ya salam ya salam wallahu al-musta'an na'am za ka iya yi ai kai ba karatun fassara ba ne ba wannan ba wai karatu ya koya ɗalibai ba a'a ya zauna ya karance shi kun san abin da ku ba ku gane ba yawancin ku ɗalibin ilimi yana da kyau yanzu kamar misalin wata rankurin ka sha iska ka ce wallahi sai ka sauke umdatul ahkam a kwana biyu kawai zama za ka yi ka rinka sa kana karantawa kawai ba wai a'a qala rasulullahi annabi ya ce an ni'imatu ita ni'ima kaza la larabcin kurin zaka jarrade ka karance shi ka sauke shi kurin ka ajiye shi ka gama da shi wata ranka ce kai bari dai in ɗebi bulugul maram in gani a sati dai zan iya sauke shi ka karance shi tas wannan zai taimaka maka wajen istinbati kana laluma wani hadisi da ka rufe idan ka zai zo maka Allah ba mu ji وانتهى ذلك في يوم عرفة يا سلام يا كمل وانا إذو رانا عرفة وكان يوم الجمعة كما رانا الجمعة سنة شكرة تدري تكرز شاء وقرأ سنن ابن ماجة في أربعة مجالس ابن ماجة يا كرن تشيشي أزما هدو ابن ماجة قبل ومعجم الطبراني الصغير ya mu mujam tabarani sagir fi majalisun wahid sha ɗaya masu yi shanye shi tas irin su umda kan ai jin yana zaune kurin zai kada shafunan ya gama kurin kaji wannan baina salati zuhuri wal asr irin wannan zaman karatun namu a lokacin ya soke mai mujam tabarani as-sagir kai yanzu baka ma san littafin ba fa ka san akwai as-saghir akwai al-kabir akwai al-awsat akwai al-kabir ina jin baka taba ganin shi ba ko ka je kaso kurmi ma ka shiga shaguna ma ka rinka ganin sunan littafi a ah, oke wannan shine mu ujan mutabarani a dan nuna ma ina saghir a nuna ma tunda kana ji a littafi ina al-awsat a nuna ma ina al-kabir a nuna ma baka taba yi ba ganin sa ma baka taba yi ba wani ma ya ce shi yanzu ma ya fara jin sunna wa shaykhuhu al-fayruz abadi fayruz abadi yana da wani littafi menene littafin kamus yana da kamus fayruz abadi malamin hafiz ibn hajar ne qara'a fi dimashq ya karanta a garin dimashq a kasar dimashq ya karanta sahih muslim ala shaykhihi ibn jahbal qira'at ad-dabt fi thalathati ayyam a gurin malamin ya karanta sahih muslim kwana uku kurum abin da yanzu dalibai ba sa ganewa yanzu wani karatu ake a zamani wadda mu matsalar mu har yanzu karatun neman fassara muke na je sudan na tarar da dalibai suna bin malamai wani tsari da ya burge ni mu ma za mu kawo shi anan nan insha Allah an kare wato tsarin da ake shine saboda ba lokaci sai dalibai sai su samu malami su shirya lokaci ko lokacin hutun aiki ko hutun makaranta shi akar makalla don Allah muna neman alfar maka muna so ka ba mu sati ɗaya a cikin kwanakin ka sati ɗaya mun samu wuri kaza mun da abincin da za a ci don Allah akar makalla muna so a sauke mana sahihi muslim a cikin sati ɗaya wallahi malam na je wurin kaga musnad imam ahmad yana da hadisi dubu arba'in ko wallahi malam haka ake zama a gidan malamin ake zuwa a zauna Sheikh Musa'id sunansa Allah ya taimake shi mana ta wadanda ma gwamnati ta kama shi kwanan nan idan aka zauna tun da safe a gidan shi manyan ɗalibai ne za su zo su zauna wannan ɗaliban da suka zauna ba suna neman fassara ƙala zahaba ba ne ana yasa matsayin su ya wuce a ce ƙala fassara ba ita ba ne abin da suke bincika a hadisi ilal ko wata kalma da sabuwa ce ba a ji ta ba ba a saba jinta ba sai su ja mata layi kudin zai zo yana karanta hadisin ne da isnadi yana karantawa yana karantawa kuna ji kawai idan ya karanta hadisi duk wanda yake da wani neman karin bayani ko ya ga wani hadisi ya ci karo da wani sai ce da Allah kan kallahu ya za mu hada wancan hadisin da wannan ko kuma wancan riwayar naji an ce an wani nan kuma an ce an wani ko kuma wancan kalma din nan kaza ban gane ta ba sai sharhi sai ba da bayani sai wuce wallahi ma haka suke sauke musnad din nan gaba daya muwatta ina jin kwanan nan masu sauke muwatta ko wanda suka sauke muwatta ga baki ɗanta a kwana hudu kwana hudu wato karatun ne za a yi ta yi malam in aka fara shi tun da safe in kowa ya karya za a yi ta yinsa ba za a tsaya ba sai a zahar ana cikin yi akwai ɗaliban da aka wakilta su za su ɗan kawo shayi suna bi a ɗan kofi suna bi kana zaune za a zuwa ma shayi a gabanka kana dan sha haka wani lokacin a da dan biskit ko dan kek haka ko wani abu dai zai kara ma shaɗi ko dabino malamin nan wallahi sai dai ya sha ruwa ya aswaki idan a za ta yi sai a yi sallah in aka yi sallah shi zai shiga gidansa ya fito da abinci a kawo shi ba zai ci abincin ba shi zai bi yana zuzzuba muku a gaban ku kuci ana malan kaci kaci kaci wallahi sai mutanen sai a ƙarshe wani lokacin wanda wasu suka ci suka rage ni na gani shine zai zauna ya dan kakkalata kakkalata ya ci kuma ba zai in ba ku ci ba ba zai ci ba ana gamawa zai hau karatun nan yayi tai yayi tai halla asar za a ba minti goma sha biyar a yi alwala a zo a yi sallah ya wuce limanci ana gamawa za a zo a juna bayan la'asar na a yi tai sai magarba idan an yi magarba sai a ce to sai a huta sai a kawo asha abincin dare sai a sa sufura sai a kewaye haka za a bi da shi za a yi tarba a ɗaliban nan abincin nan wannan malamin da nake gaya ma wata za ka ji an gayyace shi a kuwait wata an gayyace shi a saudiya wata an gayyace shi imarar wata an gayyace shi qatar kurin aikin sai je zauna ya bada wata ɗaya sai sauke musu nan gaba ɗaya wallahi international malam wannan ni na gan shi mu Sheikh Musaid yana nan yanzu haka Musaid Sheikh Musaid eh musa'id haka za a yi ta karatuna idan an ci abinci an gama bayan isha'i sai a dan taba kaɗan kenan sai a tafi kuma malam me zai hana a sauke littafi tamam idan ba mu kawo wannan tsarin ba ana cin karatu a ai an tada ban anguwa karatu yau ba karatu kun yi asarar wannan satin sai a shekara biyar ana yin littafi ɗaya in ɗalibi ne a jami'a ya gama karatun ya koma idan ɗan kasuwa ne watakila da yana lokaci yanzu ya zama babban ɗan kasuwa ya bai samu lokaci ba amma da ɗalibai za su rinka shirya wannan lokutan su ware lokaci a karamakallahu da Allah muna so a sauke mana hilyatu ɗalibin ilmi a cikin kwana uku shi kenan malami sai je kimtsa ya raba shi a kwana uku ku tanadi abin rikodin ɗinku ya zo ya zuba muku ilimi ya karance muku shi gashi a kaset gashi a mp3 gashi a komai kwana uku kun sauke sai ku karbi kaset din ku je ku yi ta muraja kun gama amma babu tunanin ma ɗaliban su yi wannan tunanin ma babu kuma wallahi malam lokaci yayi da dole sai mun canja yanayin kun ga wannan yanayin da ake ciki waɗannan mutanen na rantse da Allah a zalaman ƙasar nan wallahi sai sun hana yin karatun ma za a zo lokacin da wannan yan karatukan da kake gani ana zuwa kaje je zauna awa ɗaya awa biyu wallahi gagara to za su zo lokacin da za su ce kowane malami ma sun dakatar da karantar da shi sai wanda suka karantar sai sun bai certificate kuma duk wanda ba nasu ba ba su bai certificate din ba an yi fa a wasu kasashe to ashe dalibai ya kamata su matsanta wa malamin su ta hanyar su matse shi ta yadda za su yi mazaman su samu karatu ga irin fitina da ake ciki yanzu kwanaki ba su da tsawo yanzu yanzu zaka ji an ce an kashe wani ne ana kashe malami ya tafi da karatunsa abdullahi na Abaza aka da ya rasu cewa aka yi ta dufinal yau ilmun kasir yau an binne ilimi tarjumanin ƙura'an mai fassara ƙura'an ne yana da kyau ɗalibai su zauna su yi wannan tunanin dan ku ku da kanku lokaci mai tsawo da za ku daɗe yanzu irin umdata akan bulugul marami fi sabilillah ɗalibai ba za su iya zama samu malamai ko wani malami su ce a musu daurar su a sauke musu a sati ɗaya ko sati biyu ba akar makallawa mun haƙura da kullum bayan isha'i za mu ba da awa uku ko kuma za mu a samun mana wani wuri a makallawa kullum za mu yi sallan magariba daga magariba zuwa karfe goma na dare daura haka za a yi ta ka gaba takurawa ka gama aikinka ka gama zuwa makaranta amma magariba da isha'i a samu ko wani masallaci ko wani gida ko wani wuri a ba da sati ɗaya a sauke bulugul maram a yi bayani a sauke shi dan Allah baka ci riba ba in an gama a ce ya akram kallahu da Allah a sauke mana risala a kwana hudu ko kwana biyar ko wata daya. manyan littafai a ce kaza ba za a iya yi ba ko a'a a karam kallawa za mu yi amfani da tunda yanzu an bada hutun makaranta ba a aiki malaman makaranta ba sa zuwa dalibai ba sa zuwa muna so da Allah a bamu litinin alhamis litinin talata laraba alhamis juma'a misali kullun daga safiya zuwa azhar muna so a sauke mana littafi kaza kaza kaza ko malam a duba mana littafin da ya dace a sauke mana idan kun ya kace ku samu karatu da wuri amma wannan bibiye bibiyan zaka dade baka samu ilimi ba Allah sa albarka cikin wannan din da ake yi amma yayi kadan ban sani ba ko ku gane ba yayi kaɗan a sati inda ɗalibin ilimin da zai zama malami nan gaba sai sati za ka je ka ɗauko karatu yayi kaɗan lokacin ƙurewa yake lokacin ƙurewa yake ga shagulgula shawagil to kula da wannan me hikimar a ce malami ɗaya ya zauna zama biyar ya sauke littafi saboda ya riga yin sa yana da shi aka yanzu da zuwan ɗalibi yake ce mu ya karantar da umdatul akam umdatul akam da mun karanta muka soke anan wajen sau goma sha biyu yana sauke wa ɗalibansa ya ce baya tunanin za a yi masa wata tambaya akan wani hadisi da kama. ana jawo inda ya umda ne ya rike saboda yawan yi an tambayi imam al-bukhari bima ne ta hadal ilm da ya ka samu wannan ilmi yace bi mudawamatin nazar yawan kallo da karanta to ya karanta da sayyid ya karanta sayyid muslim a gurin malamin sa a cikin kawana nawa uku walil khatib al-baghdadi wal mu'taman as-saji ko uh, wabnul aba wa ghairihim fi dalika ajaib waɗannan malamai da aka faɗa suna da abubuwan ban mamaki malam wa gara'ib bakin abubuwa ya tulu zikruha wanda mun ce zamu ambata muku zai tsawaita wandurha amma wanda yake so ya samu labarin waɗannan malamai da himmasu da karatunsu ka je ka bincika cikin waɗannan littattafai tabaqatu shafi'iyya na subki wal jawahir wad durar na sakhawi da fatul mughith nasa wa shajaratu zahab da khulasatul asab da fihrisul faharis lilkittani da kuma tajul arus mala yace fala tansa kada ka manta da wannan rabo naka ya kai dalibi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk